farma mata kai? Dama ba ke wace a ciki? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga uku. Duk masifar da muka tsinci kanmu a yau a gidan nan wannan yar iskar ce ta jawo mana. Kana sani ka aikata haka? Ƙarya kake. Dan Allah ce ki haƙuri, ki min izini na je suke ta. Ba zan taɓa baka wannan izinin ba Alhaji Karami. dan Allah ran annabi Alhaji jikara ka zama namiji jajirtacce mana mu da zaka iya sarrafa kowace irin mace ce ka dan ƙara ganin ka da ita ya kamata ki riga yadda da kaddara ba zan yadda da kaddara ba saboda ba zan yadda ka dora wa kaddara abin da bata sani ba ni kina da hankali kuwa ban da shi ko zaka ara min naka abu ki ka ƙara a cikin halayenki na baya wato yi min magana faɗi daidai da mu wata inda muke ɗora mazaunan mu ke manan ke zuwa ki ɗora mazaunan ki ko an zo daga ƙauye ko ba a saba ba ko an zo a ji daɗin rayuwa ko haka na samu shi ni na sa ki na tambaye ki wannan wannan nake tambaye ki na tambaye ki ne ki wuce ki je kicin ki sa ki yi mini farfesu na dan shila ki sauri na jiran ki anan abincin alajin ne ba a taba alajin naki ba na bane alajin nawaye alajin dala mana ki ji sha sha kunya mai gona wani da gona take sai mutum ya ba ni zan ci ba to ya kebi ne ya ce in dafa masa kebi eh. duk gidan da akwai wanda ya isa saki ki wannan kar in ba ni ba na me zaki saki. na ga masa na na alaji ne ya ce sai na dafa daga yanzu duk wanda ya saki abu a cikin gidan nan ko ki aka ce ki dauko in ba da izini na ba kar ki yadda ki dauko in kika ƙara yi da girkin hajiya ta ce in saukar kuma na gaya maka na alaji ne nata ne abincinta ne ita ta siya ba ba to kitchen ki je ajiya kawai ki kama na gobe mana kai me haka abincin na ce ta je dalla ba na san cin komai duk ba na ji abin da yake faruwa ba baiwar ku ce da zaka zo ka sa ta gaba kana mata masifa sai ka ci aka siyo muku ita kasuwa sai da mutane wani iskanci ne ke kuma bangaren baka san hanyar kicin din ba ne me yasa ba za ka je ka dafa kanka ba sha sha sha kawai ke me haka Isa ake cikin zo kin sa kanki a jikin ya? A ba an tabe to. Baba, isko tiska, tiska. <laughs> Wallahi an kuna jin sautin nan wani daɗi na gaji. ji nake fa amma daɗi na gaji. Bari in ɗan ji. To. kai wato ku da kuke da wayan nan manya-manyan wayan nan fa kuna fa jin daɗi fa mene ido buzu da kai nake kai ka nake kira zo nan eh zo nan me irin wannan so nawa nake gaya maka cewa a gyara wurin nan ne ya zo ya fara aikin ya watsar da kaya aikin ya tafi ya sa tun da na gan shi da ma a ba ni ce to wannan ina ji shashi aiki ban gaya maka cewa idan bai gama aikin nan ba a kira wani zo yi eh haka za a bari ruwa dinga shigowa kenan eh tun da yanzu bai kaya aikin ya saka dawowa Ah, ba ta dawo ba a nemo wani zo ci gaba da aikin nan ba da ruwa ne mana kin fada alaji to me sanya ba a nemo ba eh mun gaya masa kuri muka ce muka su da ka nemo wani ya gyara gurin ga alhaji ya ce ya gyara wurin nan muka su ya ce ah, ya wani da fada yana nema ya mini duka ni kuma da na yi zan buge masa hudu don muka ce za mu buge shi sai muka tuna kallon sai muka kyale shi saboda zuciya ba ta da kashi fa to yanzu idan hudu ya nace sai wannan kai baka iya neman wani a gyara ko wani maka magana nan bane wani ko ko a cikin abokanan gari suke zama nan gurin babu wani wanda ya san wanda yake gyaran ruwa abokanan mu eh muzu mm. ta haka haba alaji muna gaba mai gyara ne kaje yake shaye shaye ba alaji muzu ba ta komai sai gadi alaji ba gadi nake maka magana eh. abinda na ce maka a eh. cikin abokananku su masu gadin ka tambayi ko wani ya san akwai mai gyaran ruwa sai ya zo da shi a gyara ka ma wani wanda ya kasan wani mai gyara ba ni ba kai na ce ka tambayi shi eh za ka tambaye sai shi na sani yayi to ko eh. je ka to alaji in je fishi kenan eh amma ka ta tambayo din a zo a zo yi aikin alaji babba da ke kina sauraron rami ruwa mahaukaci ruwa sai ya rara ke wurin kuma ka gani duba irin kudin da baka ka wannan gidan oh yona no ka kana soro ka kafa da ne kalla illa la ta cire magara har mahonna da daga yanzu gurmi ya wuce mu kana kiran wa hanya Haba, haba, bari bilki ina za ku je ina za ku zan je in daura girki a ni zan je soka girki ne nan ne kicin din nan ne hanyar kicin wannan waye wannan dubin da ya dauki kafa ya dagale don wula makanci ma ya dora ma abokin shamsu ne abokin dan masu gida kenan ake gaya maka sai ka ce gidansu kamar ya samu kujerar gidansu yanzu duba dubi yanzu nan wurin ci abin dubi siga siga duba ki gani akan teburi na na alfarma baki na na kunya su duba dubi wulakanci dubi tsakar gida na yanzu ke ba za ki ji kunya ba ke ba za ki musu magana ba wa zan yi wa magana in ce musu ne? haka kawai ne musu magana ta yi wanda rashin kunya babu dalili su samun hawan jini a banza abin har kai haka ai fiye da haka shi yasa da suka ishe ni da hayaniya na bugar da su na basu maganin bacci duk a lemo suka sha suka bugu saboda su kwaɗayayyu ne kaga shi ke nan na huta don ba mai saka min hawan jini ina yin magana za a mu kunya yanzu ka kaga na biyo musu bayan gida shin kyauta kin yi daidai amma ni zan yi maganin abin yanzu yanzu nan ina zuwa fara ta kan wannan ma kai wani za ka san abu da yawa duk da me mita me yaro su su bai ne suka da ni a Allah da na fita na tafi harka ta ta arziki yanzu na dawo cikin gida na ki gare na ya baci ko cool down ka kwantar da hankalinka ka kwantar da hankalinka alhaji ka dawo kenan da bacin rai ni abin da isa na bari alhaji ba dan bata maka rai ba amma da yanzu kai hakuri zan kira zule yanzu nan ta gama wanda ake zule kai mu je ka dan sha lemu ko huta wannan irin tashin hankali da me ya eh, kama eh, ya haƙuri saboda ya haƙuri eh, ya haƙuri ya ya ga wannan takardar yarjejeniya ce na sai musu da filin da aka yi mm-hmm. a nan za ka sa hannu shi ma mai sayan zai sa hannu sai kuma ne ya sa hannu ina zan saka hannu nan wajen ne kai masa udu kenan eh hannu ya ka sama na sani zan saka amma kuma kai ku ku je ku da sai ka saka ma ka zo ku sannan sai ai bayanin abin da kenan mm. malam kai ne mai sayan aiko alhaji ni ne mai saya to amma Na kuɗin tukuna ba wai dama ai na ɗan fara gaya mani kafin in samu na nan ina ai ga check na alhaji kun gani ga kuɗin um, miliyan miliyan uku da dubu ɗari bakwai nawa miliyan uku da dubu ɗari bakwai sabuna wannan cap din ne aiko ka ce nawa miliyan uku da dubu ɗari bakwai ungwana ai ba haka muka yi ba bawan Allah mala ai hakuri da cinikin nan kaji bana magana biyu miliyan hudu na rubuta alhaji a cikin wannan cik din miliyan hudu ne bai duba da kyau bane ai ba za a yi na kasu ba alhaji na kai la ila illallah eh ai eh, ba madine kasan sai a hankali kasan fartakar da tana kewan kashe mutum ido ka tabbata eh, Allah ni zai ji ciro su da kaina to sha'anin kuɗi dama kai kake yi eh. ni ka san ba na wasa da magana kuɗi ka tabbata sun cika? Ah, sun cika ba to aje sai a hada da wancan ko ba ni nan gurin eh? ba ni eh to ka bani mana irke wannan din ba shine ka ce wanda ake yi da kuɗin ba eh, Cabba, ba to yanzu tun da cab wannan wannan ya zo eh. rubuta a basu a fito da kuɗi yawwa ba magana takardu ba ai tukunna sai an fito da kuɗi ko na ga kai dattijan ne kun kawo takarda kuɗin nan suna nan haka yake alhaji saboda kada ka zo ka kawo takarda a je can banki a ce ta yi bonus a annu ya yi isfiya ake cewa kuma wannan ba mu daɗin yau ya rubuta ranka gini ina mai tabbatar maka a matsayin na jirlanin wannan cinikin da ake yi ba zan yi daɗin ga wannan cikin ya ba wasu ba amma yaro ai kai ba san ka ba na dai san an ce dai kai shahararre ne wajen dillanci to kai ba na shakka kaɗin da harka ba ɗaya aka yi ba yanzu ka tabbata kuɗi sun cika ko ban wala sa masa hannun to to ga shi dan sa maka hannu yau wato to can sai su baka taka la'adar ni ka san wannan dama ce nikin la'ada ciki aka yi shi la'ada a basu a'a ka je ka fito ku tafi ku je a fito da kuɗi kai a tashi za mu sama ne ka dawo ma akwai wata harkar da za mu wani magana da za mu yi tukuna eh je ku gama wancan din tukuna ku je wannan yaron duk ya san boko za ku komai tare eh to na gode Allah ya kara dalili Allah ya kara dalili kaji Allah ya kara dalili Allah ya kara dalili na gode fa na gode masa'uda a kula da kyau fa kaji eh? na ce ka kula da kyau eh. yawwa eh. mutane ka san in ka gama wurin baka yarda da shi ka a cire kuɗin yanzu eh to yau harka kuɗi <laughs> wasa ake yi a zo a ce da ni ga kara ga ice haka ake yi ai ba zai yi ba ai a fito da kuɗi na ga a zo tukuna sai a ce da takardu a basu shine magana shi ba yaro bane ya san ya san harkar kuɗi ne shi rubutun ya sani da bokon kawai amma bai san harkar neman kuɗin ba a zo nan kudu shi kenan ki sai <laughs> dan fara wurin mutane yanzu ai abun sai dai Allah kyauta kana ji ko nan gaba duk wani abu na arziki da ya samu irin wannan da Allah ya sai ya tutu ai karka da mu ai karka da mu muna tare ba wani abu ba wani jin wani abu na kaji ko ba Alhaji zan zan zo same ka na a shikenan ba zan zo ina nan na gode madalla <laughs> ire dillali ga yi sai a hankali wallahi tallai ga wannan dubu hamsin ne ka saka ci miliyan hudu da dubu dari biyar miliyan hudu da dubu dari biyar amma ka ɗauki naira dubu hamsin ka bani ina laifi ma ko ba komai in ba za ka raba kuɗin biyu ka bani ba ai ka bani ko da dubu dari da hamsin ne ko dubu dari da saba'in ka ga wahala da ne ma jimana dan matso daga nan akwai ne dan iska ba na so ya gani am kana jina ka san fa mutumin nan baba na ne ko filin nan ina da gadon shi ko filin nan ina da gadon shi eh. to wai ni idan ma ban baka ko sisi ba me damuwar ka ma wai ka maka sun ka hamsin ka san Allah idan har baka karɓi wannan hamsin din maka tafi yanzu ba zan kaga a kasan harkoki da yawa wallahi tallahi dauda mallam dauda kura zan je in kira ba abin da ya shafe ni in zama da business da shi ni ba haka bane ka gane ba wai na rena bane amma dai at least a ce naira dubu naira dubu ɗari hudu a dubu ɗari biyar ai ka dan ƙara yanzu kana so ko baka so shikenan <laughs> mallam ire dillali nagode <laughs> nagode sai ba du akwai akwai wani abu ba kakka da akwai business ai ba ka dai wani so ka kawo muna tare eh za ka karba 50 50 eh

shiga baby ga gidan na da aka san na gaza abin bayan saka dress code mm, to oh. ya eh, gidan ce eh na san su sun fi san na zama sun fi san da zama eh. ne dan wata ba dan wata kake dan wadai dan wato marsi da nan kada kwalle mota nan ta dan wadai wallahi azimu ba zan baka ba dan wadai wallahi wallahi to yanzu kai dole ne sai mun abin nan ne eh ai gaya masa ne baban na ce da shi ya bari kawai idan idan kawai bizar ta fito za a yi mai bizar kuma ba ta fito to sai ka je kai da kai dan dan wato ga shi yanzu na saka miki drinks mai sanyi ko kina jin zafi to ki hakuri da wannan zafi bari dan nuna miki pics kin gani nan mun lokacin da muka je zo mana ya za ki shafa ba me ba nan ta fara baki labari gidan nan mai ɗan wata ce a gidan wancan ne ya kawo ta yawakin wannan hoton togo wai a haka wai ganin shi ta ce masa wai tana kaunar shi take bin sa kullun hannunsa ma ba yanka mai aka yi wa'annan mukullai ne yanka mai kai yanzu duk wani shi da nuna nasa shi take so a hausar shi ne ma yi ne ya eh, inda nan bibi ya haƙuri ba za su hanyar da ya kamata ma ne miki da zai fi sabarwar uwana wannan ita ce munira dikko wannan kuma binta dikko ga shamsu dikko ga zinari dikko din da kika ji an kira sunan dikko to gidan nan ne wannan kuma shine babban yayan sunan salim dikko ya ya baka fitowa baka fitowa ya kai so nawa nake gaya muku cewa a daidai wannan lokacin ba na son dinga ganin kowa a wannan falon wannan wace ce yayin kuduwa ta ce gate guda ce ta gidan dangote ce eh ta gidan dangote ce yaya ni ina chatin ina kina ne kamin me faru da wa kike chatin ne ba dai da samari ba haba da Allah na irin da samari matar aure da ni ina ni ina chatin da samari kawai dai friends ne ake dai dan gaggaisawa ko kina tunanin ban san ta hanyar da kuka bi da ke da bintu. kika kullum makincin da kuka shigo cikin gidan da wata kazamar hanyar da kika shigo wallahi ki ba a hankali da ni idan ba ba kwakwar ku za ta yi ruwa madarar shayin gidan ka sha da ka na gobe ai mu kuma na gidan na irge ki ka sha na shayi gobe sai ka sha bajin gayu gayu gayu oh shit